Bismillahi Rahmanir Rahim. Ba a kan tafarau ba. Kashi na shida. A yanzu kam na fara sarewa da al'amuran Faruk. Ina ganin dama ba son gaskiya yake min ba. Tunda ko ya samu na sarayar masa da abin da ya fi daraja a tare da ni. Shi kenan, ya shafe babina a rayuwarsa. Hawaye ne na ji ya cika min ido. Ban damu da goge ba, don kuwa kukan kaɗai zan iya rage min zafi da raɗaɗin da zuciyata take yi. Tunda abin nan ya faru, ban yi nadama sanin Faruk ba sai yau. Tun da gashi a dalilin sa na aikata abin da ban taɓa tunanin zan aikata ba, ko da a cikin bacci ne. Sai gashi na aikata shi ido na a buɗe, tare kuma da yadda ta. Gashi kuma amincewar da na yi masa ta yi sanadin ɓacin ran iyayena. Abin da ya janyo min rabuwa da su ba tare da ni ko su mun shirya hakan ba. Motsi yaron ciki na yi. na kai hannu na shafa cikin. Lamarin da ya ƙara asasa kukana, don sai na ji tausayin bebin ya kama ni, ganin irin ƙazamar haihuwar da zan masa. Faruk baka kyauta min ba. Ga shi ta dalilin kai zan haifa ɗan gaba da Fatiha. Haɗuwa ta da kai bata kare ni da komai ba sai ɓacin suna da bakin ciki. Dan yanzu har tsufana na siya wa kaina abin gori. Kai cuna ni Khadija. Na cuci kaina da na biye wa son zuciyata. Na yaba wa kaina bakin fentin da har duniya ta daɗe ba zai taɓa goguwa ba. Kuka sosai nake yi irin mai cin zuciyan nan, wanda na daɗe ban yi irinsa ba. Har ban san lokacin da Hajiya ta shigo ɗakin ba. Sai ji ne ta sa hannu ta ɗago ni daga durƙushewar da na yi akan gado. Rungume ne ta yi a jikinta tana bubbuga bayana a hankali tare da ce min, ya isa haka nan kukan Khadija. Ashe ba za ki dinga sanya wa zuciyarki hakuri ba? Ina amfanin irin wannan kukan da kike yi? Za ki kankare dare ki ne? Na girgiza kaina alamun a'a. Sannan na ce, ina ta takaicin yadda na biyo wa san zuciyata ne hajiya. Na aikata abin da ya janyo min bacin suna da sabucewar mutunci, banda tarin zanubin da na ɗauka akan saban Allah da na yi. Ina kuma tausayin bebin da bai ji ba bai gani ba. ganin yadda ban samar da shi ta halittacciyar hanya ba. Ga shi tun bai zo duniya ba na yi masa taban da har abada ba zai taɓa gogewa daga jikinsa ba. Yanzu dai ranar da bebin ya girma ya tume ni dalilin da ya sa na samar da shi ta wannan hanyar. Me zan ce da shi hajiya? Sosai kuka na ya ƙara a wannan lokacin. Ita kanta hajiya sai da ta goge kwallo da ta tare a idanta, sannan ta ce, Ai illar da zina take haifarwa ga wanda ya aikata ta tana da yawa Kadija. Shi yasa kullum muke gargaɗin ku da ku nisance ta. Kada ku yarda da daɗin bakin namiji ku kusance ta, bari har ta kai ga su san ko 'ya'ya mata. To amma abin da ya faru ya riga ya faru, ba abin da zamu akai sai dai a kiyaye gaba, don haka ki yi shiru ki goge hawayenki. Kuka ba zai miki maganin komai ba sai ƙarin baƙin ciki. A hankali na sassauto da kukan da nake yi, har wannan lokacin ina runguma a jikin hajiya, sai ajiyar zuciya nake ta faman saukewa. Sai da kukan ya tsaya gaba ɗaya, sannan hajiya ta ce min, ki shirya bayan la'asar za mu je asibiti don ki fara antenatal. To kawai na iya cewa hajiya ta tashi ta fita. Tana shiga falo ta iski Habib a zaune a ƙasa, ya jingina da jikin kujera. Ya dafe goshinsa da hannunsa na dama. Idansa alimshe kamar mai bacci. dai ka daɗe anan kana jira na. Amma dai ka fasa tafiya yau ɗin ko? Dan na ga rana ta yi. Kai kuma na san baka son tafiya tsakar ranan nan. Ta jeho masa tambayoyin a jejjere. Buɗe idanunsa da suka kaɗa suka yi jayayi. Sannan ya sauke hannunsa daga kan shi, tare da gyara zamansa, sannan ya ce. A'a, yau ɗin zan tafi hajiya. Kin ga na yi misin ofis yau. ba zan so a ce gobe ma ban je ba. Kin san kuma Nabila ta shiga watan haihuwarta. Ban cika san ina yin nisa da ita ba, tunda haihuwa za ta iya zuwa a kowane lokaci. Hajiya ta ce haka ne, Allah ya raba lafiya, kai kuma ya kai ka lafiya ya kiyaye hanya. Amma dai dama kun yi salama da Alhaji ko? Ya ce, eh, na je na same shi ma a kasuwa. Ganin lokacin da na zo da safe har ya fita, shine na je can na same shi. Hajiya an haɗa min yajin? Ta ce, eh an haɗa, har da su daddawa ma da kuka da kuɓewa. Dan na san kai mai son tuwo ne. Kayan na kicin, bar na saka a fitar maka da shi mota. Tashi ya bi ta yana cewa, bar kawai na karɓi hajiya na wuce. Sai yara sun yi hutu, insha Allah zan kawo su su hutu anan. Cikin murmushi ta ce, ashe ka ce ina da 'yan hutu, to Allah ya kiyaye hanya. Ka da su Nabila da yaran. Bayan sun yi sallama ne ya fita ya shiga mota. Sai da ya daɗe a zaune a mota bita da ita ba. Maganganun da ya ji hajiya na yi da yarinyar nan ne suka tsaya mai a rai. Ya shigo gidan ne kawai ya hango hajiya za ta shiga ɗakin Humaira. shi ne ya bi ta can don su sallama. Ga mamakin shi sai ji suna maganganun da suka saka shi tsayawa ya saurara, ba don yana da niyyar yin hakan ba. Mamakin yadda tarbiyya ta lalace a yanzu yake yi. Ka duba da yanzu ka ga yarinyar nan, da idan ka kalle ta a haka, sai ka ɗauka ta fi kowace ya nutsuwa da hankali, amma ga abin da ta je ta aikata. Shi yasa fa shi babu ruwan shi da kule-kulen mata na babu gaira ba dalili. Nabila sa ta ishe shi duk da rashin kirkinta da ake faɗa. Shi kam a haka yake son kayan shi. don ya san sai dai a ce ba ta da kirkin, amma ba dai a same ta da rashin tarbiyya irin wannan ba. Ina ida da sallar la'asar na tashi na shirya cikin atamfar Mitex Holland, ɗinkin plain zani da riga turikwata, mai zanen manyan ganye kalar dark green da orange. Farin hijabi na saka da flat slippers ɗin vine shi ma fari da na sa a ta. Ɗakin hajiya na je na iske ta ita ma ta gama shiryawa, da haka ko zama ban yi ba muka fita. Wani private hospital muka je a nan cikin Hausawa, don ba shi da nisa da gidan. da haka ma a kafa muka tafi. A teburin receptionist muka tsaya. Hajiya ta bada details ina aka buɗe min fayil. Bayan an buɗe min file ɗin ta nuna mana kujera ta ce mu zauna. Sannan ta wuce da folder zuwa ofishin likitan. Ba mu daɗe a zaune a gurin ba ta fito ta ce mana mu shiga. Tare da Hajiya muka shiga ganin likitan. Da haka ita ta sanar da shi abin da ya kawo mu. Sai da ya ɗauki BP ɗina. Sannan ya nuna min siririn gadon da ke ɗakin ya ce min na kwanta. Gabana ne na ji ya yi mummunan faɗuwa. A take jikina ya fara rawa. Hajiya ta lura da hakan, da haka ta ce min, tashi mana Khadija, kina bata mishi lokaci. Cikin sanyin jiki na tashi na kan gadon na kwanta akan hannuna na dama, kamar mai kwanciyar bacci. Murmushi ya yana fitar da sauti. Ya ce akan bayan ki zaki kwanta ki ɗaga rigarki. Da sauri na kai duba na wajen Hajiya. Ta daga min kai alamar na yi yadda ya ce, da haka na juya na ne rigingine tare da ɗan ɗaga rigata. Hannu ya sa ya janye riga sosai sannan ya hau latsa min cikin. Ni dai rintse ido kawai ne, dan ba san abin da yake min nake yi ba, sai dan babu yadda zan yi. Dama da dan tani ne ba asibitin da zani. To dan dai Hajiya ce ta ce, ni kuma ba zan taɓa iya yi mata musu ba. Yana cewa na sako ne maza na diro daga kan gadan, dan dama kamar akan kaya haka nake jina. Koma ne kujerar da na tashi na zauna. Shi ma likitan ya koma kan kujerarsa ya zauna, sannan ya dauko lab request form ya cike ya miƙo wa Hajiya. Yana mata bayanin cewa mu je a test ɗin da ya rubuta a jiki da kuma scanning. bayan sati hudu sai mu dawo godiya hajiyan ta yi masa sannan ta miƙe ni ma na tashi muka tafi sai da muka tsaya muka karɓi magungunan da likita ya rubuta min hajiya ta biya sannan muka tafi har muka je gida jinjina karamci irin na hajiya da baba sula nake yi duba da irin halin da na zo musu amma suka sa hannu biyu suka karɓe ni suka yi min abin da iyayen da suka haife ni suka kasa yi min suka kuma rike ni kamar yar cikinsu babu tsana bare tsangwama duk da irin abin kunya da yake jikina sai ma wani tattali na da suke suna tattalin lafiyata da ta abin da ke ciki na. Ni kuwa a rayuwa ai babu abin da zan yi na iya saka masa da alkhairin da suka yi a gare ni. Sai dai ne ta masa addu'ar gamawa da duniyar nan lafiya da fatan cikawa cikin imani. Haka na ci gaba da renon ciki na cikin ƙoshin lafiya. Duk ranar da za na antenatal, Hajiya ce take raka ni. Haka idan akwai test ɗin da za a yi, ita take kai ni lab na yi, sannan mu dawo gida. Har ciki na ya shiga watan haihuwa. Ba abin da Hajiya bata da mana daga kayan haihuwa, sai jiran lokacin haihuwar kawai. A kullum na kalli kaina daga yadda cikin jikina ya girma, sai na ji wani abu ya tokare min zuciya. Ba don ina bakin ciki da kyautar da Allah ya min ba, sai don ina bakin cikin yadda aka yi na samar da abin da yake cikina. Duk da cewa ba ƙaramin sansa nake yi ba, tun ma kafin na saka shi a idona. To ina ga kuma ranar da ni tozali da shi, wato ranar da zai ziyarci duniya. A yau Asabar tun bayan da na idar da sallah asuba nake fama da ciwon mara da baya kaɗan-kaɗan. Ina dannewa ban bari kowa ya fahimta ba, sai ma zama da ni a na ki fitowa. Da kaɗan da kaɗan ciwon ya dinga ƙaruwa, amma har lokacin ban yadda kowa ya sani ba. Zuwa lokacin sallah azahar ciwo ya taho ga dangadan Kafin ka ce miye wannan, na yi biji-biji da ni don azaba. Hajiya ce ta leƙo ɗakin don ta duba ni, dama kuma haka take yi kullum. Kullum ka ganta ta shigo idan ta ga ban fito ba don ta duba lafiyata. Har cikin dare ko ta kalle mu. Gani na da ta ina faman matagugu ne yasa ta fice daga ɗakin da sauri. Ta shiga ɗakinta tana cewa Humaira, maza kira min yayanki a waya, Dan yanzu ne ya bar nan. Na san bai yi nisa ba. Ya kamata ya zo mu kai Khadija asibiti. Ashe yarinyar nan naƙuda take yi ta shiru bata faɗa ba? Ta kuma yi zaman ta a ɗaki tana fama da ciwo ita kaɗai. A ruɗe Humaira ta danna wayarta ta kira Habib. Tana ji ya ɗauki wayar ta fara mishi bayanin dalilin ta na kiransa, ba tare da ta bari ya yi magana ba. Da ta tabbatar ya ji abin da ta ce, sai ta katse kiran. Ba fa mintuna biyar ba kuwa sai gashi ya shigo cikin gidan. A ɗakin Humairan ya tarar da su, suna ganin sa suka miƙe. Hajiya ta kamo Khadija da ke faman murgina kai saboda azabar ciwo. Ko addu'ar ma ba ta iya yi, suka fita. Humaira kuwa ta biyo su da akwatin da suka shirya don tafiya asibiti. Cikin mota ma sai faman sannan Hajiya da Humaira suke min, har muka isa asibitin. Muna fitowa daga cikin motar ne za mu shiga cikin asibitin. Na ji yayi Habiba yana cewa Hajiya, ai zan iya tafiya ko? wani irin kallo ta watsa masa sannan ta ce ban gane zaka iya tafiya ba idan kuma muna buƙatar ka a kusa fa sai an kira ka ki yi haƙuri hajiya bari na gyara fakin sai na fito ya ce da ita muna shiga hajiya ta sanar da nas ɗin da muka iske a reception ɗin cewa mun zo haihuwa ne tambaya ta ta yi number file ɗina ta mika mata ɗan karamin kati na ita kuma ta duba number sannan ta ɗauko folder ta shiga consulting room da shi tana fitowa ne ta ce mu shiga Hajiya ta ƙara rairayo ni muka shiga ɗakin ganin likita. Muna shiga ya ce Hajiya ta ɗora ni akan gadon da ke ɗakin. Da taimakon Hajiya na hau kan gadon na kwanta. Hand gloves ya saka sannan ya zo ya tsaya a kaina. Ya ce min waina gyara zai min VE wato vaginal examination. Duk da halin ciwon da nake ciki ban san lokacin da na galla masa harara ba, sannan na ce, A ce kuwa sai dai na fasa haihuwar, idan har sai ka duba ni ne sannan zan haihu to kuwa na fasa. Ɗan ya ta zama a cikin bana so, Duk sanyin hajiya sai da ranta ya ɓaci da jin abin da na ce. Da haka cikin faɗa-faɗa ta ce min. Khadija kiki yaye ni fa. Kina nufin ba za ki bashi ya aikinsa bane ko me? Za ki gyara ya duba ki ko sai kin ka rai raina tukunna. Ba shiri na tsayaye min VE ɗin. Ina ji yana gaya hajiya cewa na kai HCM. Da haka a wuce da ni leburum. Dan dab nake da haihuwa. Ba mu fi minti talatin da shiga ɗakin haihuwa ba na san talo ya kyakkyawar ɗiyata mai kama da ni sak dan babu abin da ta ɗauko na Faruk. su hasken fata don ko yarinyar fara ce tas. Nos ɗin da ta karɓi haihuwa ta gama shirya yarinyar ta miƙo min ita. Wai na gwada bata nono. Da taimakonta na saka wa yarinyar nono a baki. Ina kallon yadda ta kama tana zuƙa duk da babu ruwa a lokacin. Hawaye silmiyo daga idona. Kallon yarinyar kawai nake yi ina jin wani irin ƙaunata na ratsa dukkan sassan jikina. Karɓar ta nos ɗin ta ta fita da ita wajen sahajiya. Sannan ta dawo ta ce min na tashi na shiga bathroom na yi wanka. Tashi ne na shiga ban ɗaki ina ci gaba da zubar da hawaye. Bayan na gama wankan na shirya, aka kai ni ɗakin da zan zauna, kafin likita ya duba ni ni da bebi. Ina shiga ɗakin hajiya ta taso ta rungume ni tana min sannu. Faɗi take sannu Khadija. Na gyaɗa kai, don haka nan na ji na kasa buɗe baki ne magana. Umaira ma sannin take min. Akan kan gadon hajiya ta zaunar da ni, sannan ta haɗa min ti a cikin ƙaton kofi ta miƙo min. Ina gama shan ti ɗin hajiya ta ce min karɓi yarinya ki sake gwada bata nuna mu gani. to kawai na iya ce mata. Sannan na kalli wajen da yayi Habib yake a zaune. Dan tun shigowa ta naga bebi din a hannunsa ya kama ta ya rungume. Tasowa ya miƙo min bebin sannan ya fita. Ƙara gwada ba ta nonon nayi cikin ikon Allah har ruwan ya fara zuwa. Dan haka ta kama tana sha kamar wacce ta shigo duniyar da yunwa. Tana cikin sha ta yi bacci, da haka tana gamawa hajiya ta karɓe ta ta kwantar da ita. Ba a sallame mu ba sai dare, zuwa wannan lokacin mun yi magana da yayi Adam da Gogo a waya, Dan yayi Adam ma ya ce min zai zo ya duba mini da baby. A lokacin ne nake tambayar shi, har yanzu Umma bata nema na ko yaya? Har yanzu fushi take yi da ni. Ni ma fa nayi nadamar abin da na aikata. Kai har ba duniya ba zan daina da na sanin biyewa zuciya zuciyata da nai ba. Ina magana ne cikin kuka. Lallashi na yi ta yi, har ya samu na shiru sannan ya min sallama akan cewa yana nan zuwa a cikin satin. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu da sa'aya anan. sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. Daskar Pinkish Lady, kuma su sauraro.